السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a ɗaya ga watan dulka'ida ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam) tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na bakwai. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalil husaini radiyallahu anhu sanata ihda wa sittina hijriya kwallafan usman bin muhammad Alkhamis. allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani har yanzu muna karkashin bayani akan zamani ko lokaci ko zango na khalifancin khalifa na uku usman dan affan allah ya kara mashi yarda inda a cikin wannan bayani da muke gabatarwa dangane da wannan zango muka shiga al rabe rabi' bada'ul fitna akwai wata fitina wacce ta taso wanda tana nan tana ci tana ruruwa wanda har yau bata gama ci ba kuma za ta ci gaba da ci har zuwa sanda Allah madaukin sarki zai gaje ƙasa da abin da ke kanta ya zame mu musulmi wajibi ba shawara ake ba su ba waɗannan abubuwa su yi ƙoƙari su san su a bisa ƙa'ida da yanayi wanda yake na ilimi kuma da inganta in ba haka ba za ku fada cikin garari a cikin addinin addininku da kuma cikin rayuwanku yanzu abubuwan da za mu zo za mu tasa a gaba a wannan ɓangare har zuwa ƙari bayani akan sayyidina usman da shiga zamanin sayyidina ali to za mu tattauna matsaloli na tarihi masu zurfi ne wanda dole ne a san waɗannan abubuwa domin a ƙarƙashinsu ne aka gina wasu miyagun aƙidu wanda su kuma waɗannan miyagun aƙidu sun gini ne a bisa tarba na ƙarerayi da ƙoƙarin fesa shubuha a cikin al'umma da kawo ma al'umma bayani a hagungunce a birkiɗa abu bayan da yake ba a zo maka da shi a ce to ka gani idan aka yi rashin sa'a kai ba mai karatu ba ne kuma kai ba ɗalibin ilimi ne da kake matsan malamai kake masu tambayoyin da ya kamata a kan abubuwan da suka kamata ba sai ka ɓata kuma ka ci gaba da ɓatar da al'umma idan aka yi rashin sa'a a karo na biyu ko da kai mai tambaya ne da matsan malaman idan malamin ka bai da gogewa a wannan harka shi ma shiru zai in fa Allah ma ya nufe shi da ya shirin saboda Allah kenan in Allah bai nufe shi da shirin ba sai ya bata ya ƙara batar da kai ta hanyar ya maka karya shi kuma waɗannan abubuwa suna da matukan mahimmanci ba za ku gane mahimmancin su ba mai yiwa sai nan gaba amma mutumin da yake halartar wannan karatu ne hikima zuwa yanzu ba sai an ce mai komi game da muhimmancin wannan karatun littafin shi ya kamata ya gaya ma wasun shi muhimmanci na karatun wannan littafi na hikima Allah ya kiyaye to idan yan gwa basu manta ba akwai bayanan da muke gabatarwa domin shimfida da sharan fage na karanta wannan babi inda za mu tashi mala ke cewa وقد أرشد صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إلى ما يعصمهم من هذه الفتن حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شريار da musulmi abin da za su abin da za su rika faɗi domin su samu kariya da tsaro don gani da waɗannan fitintunan wa da kuma sharrori wal'asam da kuma zunubai domin zunubi in yi yawa ba abin da yake biyowa baya sai sharri idan sharri ya haɗu da ɗan uwan shi suka manne to ba abin da suke haihuwa sai fitina shine mutane sarasa ina ne mafita a cikin al'amuransu to shine fa'amarahum bi ta’awudu billahi ha." sai muka ji annabi yana umurtan al'umman shi da su rika neman tsari daga fitina wa bilifti adi anha ma'al mubadarati bil a'malis Saliha. sannan idan fitina ta taso bayan kun yi addu'an neman tsari daga wannan fitina to abin da yake wajibi sai ku yi maza ku nisanci wannan fitina daga inda take kada ya kasance kana neman tsari daga fitina amma kullum kuma kana ƙara matsanta wannan ya nuna abin da ke bakin ka karya ne yaudara ne kana nisantan fitinar kana kauce mata sai kuma ka riƙa neman Allah ya tsare ka daga ita bayan nan ayyuka masu kyau duk wani dangi na aiki nagartacce da Allah ke so to a same kana yin shi sannan wal sahihi billahi wal yawmil akhir kuma a same ka a wannan yanayi ka kudurce imani nagartacce da kuma yadda da Allah da ranar kiyama malam ya kawo al'imani sahih ne sau da lokacin da fitina zai game ko ina to imani fa sai an yi da a samu mai inganci akwai imani iri-iri amma fa na jabu Allah ya kyauta sannan walzumi musulmi na. a duk sanda fitina ta taso irin wannan bayan neman tsari da nisantan ita fitinar da yin maza wajen aikata ayyukan kirki da ƙoƙarin tabbatar da ingantaccen imani to wajibinka ne ka lazimci jama'ar musulmi lokacin da fitintunu da bala'o'i na kwararowar ire-iren waɗannan miyagun aƙidu da ayyukan da suke haifuwa sakamakon waɗannan miyagun aƙidin abin da ake son bawaye a daidai wannan lokaci shine lazimtan jama'a idan ka ga fitina irin wannan ya taso kuma duk inda aka ji wani huu sai ga mutane sun buku wannan yana nuna cewa mutanen ba da gaske suke imani da Allah kuma su ne wanda ake nufin cewa ƙarshe za zo da fitina an gano wannan duk wani rabuwa duk wani wariya duk wani tarkacewa daga hanya ta kwarai daga inda jama'a suke ko kar ka sake a same ka cikin wannan in ba ka za ka sa kanka cikin fitina shine luzumi jama'atul muslimin wa min zalika qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin addu'an da aka samu annabi yana yawaita yi yana cewa ta'awwadu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan annabi ya ce ku nemi tsarin Allah maɗaukin sarki daga kowace irin fitina ƙaramanta da babbanta wacce ta bayyana da kuma wacce take ɓoye bata bayyana ba amma akwai hasashen bayyananta gaba to ku roƙi Allah maɗaukin sarki ya tsare ku daga wannan fitinar wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin as-Sahih a Kitabul Janna wa sifati na'imiha a jazi'i na hudu shafi na dubu biyu lamba disu na dubu biyu da dari biyu allah maɗaukin sarki ya kare mu ya tsare mu daga fitina ta fai da ta ɓoye mahala ya ce wa an huzaifata radiyallahu anhu kala daga huzaifa allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce shi huzaifan nan wani amintaccen manzan allah ne domin annabi ya amince da shi har amana yake ba shi duk wani sirri na kud da kud da annabi yake sanya ware wani amintacce su yi tare to suna da huzaifa huzaifa na hannun hagun manzan Allah ne ko na hannun daman shi to za ka ji abin da huzaifa ya ruwaito mana kowa ya gyara zama kuma ya tara hankalin shi waje daya a don koyin ba sai don tarin ilimi ne ya zo mana shi ya zo mana da shi daga manzan Allah wannan amintaccen sahabi shi ne sahabin da idan aka yi rasuwa a madina a zamanin sai na umar umar sai ya zo hanyar gidan shi sai ya zauna idan ga yi ga huzaifa ya yi alola ya fito to sai su tafi tare amma idan ya ga huzaifa an sanar da shi mutuwan amma ya ci gaba da sha'anin shi sai umar kawai sai koma gidan shi domin ya san wannan da ya mutu yana daga cikin mutanen an gane da za ku yi mamaki idan aka ce annabi ya kwanta ya rasu akwai waɗanda dama suna tare da shi ne don abin hannun da yake rabawa hmm? yan wa minhum man ya abudullaha ala harfin akwai waɗanda suke bautan Allah suna musulunci hawan feda idan abin duniya ya samu kaga sun fi kowa kajiwa mu muke kan daidai mu muke kan manhaji amma da wani abu zai taso na guguwa kowanne kaga ya dafe ƙiyin shi ya tsere an fahimci wannan idan ya zama a da'awar annaba akwai wannan to sauran da'awoyi da suka kama ma annaba sai da Allah ya kere mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kyauta Huzaifa kenan yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil khairi yace sahabban annabi sun kasance duk in za su tambaye annabi to suna ma annabi tambayan alkhairi menene alkhairi ina alkhairi yake nuna mana hanyar da za mu bi mu dace da alkhairi wannan shine tambayansu wa kuntu as'aluhu an sharri huzaifa ya ce ni kuwa duk in zan yi tambaya to ina tambayan annabi ya man bayani dangane da sharri ne mahafata an yudrikani tsoron kada sharrin ya riske ni in dai bayani ne dan a san alkhairi abokaina abokan karatuna a gaban annabi sun tambaye shi naji abinda ba a yi tambaya naji ba shine tambayan sharri to shi kuma huzaifa yana jin tsoron kan sharri ya cin mashi domin idan ka bar sharri yana sadadowa yana zamowa yana yona tsoho to zai zo ya cinye alherin da kake da shi duka ne an gane illan sharri kenan daga ran da ka shekara ɗari kana gudanar da alkhairi in ka biyo baya da sharrarruka ko idan ba ka yi marmaza ka tuba ka bar sharran nan ba kafin ka farga za a rasa alheri ko ɗaya saboda sharrin nan zai biya cinye alheri shi ne ce ina tambayin shi dangane da sharri tsoron kada sharrin ya cimma faƙultu ya rasulallah huzaifa ya ce cikin tambayoyin da nake ma annabi sai ce ya ma'aikin allah inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin mu wasu jama'a ne wanda a baya mun keto zamanin jahiliya kuma ba abin da muke gudanarwa a cikin rayuwanmu a wannan lokaci na jahiliya sai tsaban sharri zamani ne wanda banda tsantsan sharri ba abin da ke cikin shi to wannan yane muka maka keto faja'ana Allahu bi hadhal khair muna nan sai Allah madaukin sarki ya zo mana da wannan alkhairi na musulunci muka rungumi musuluncin nan muka gode ma Allah abin da ya mana na baiwa da ya zaɓe ma daga cikin musulmi da suke kan wannan addini fahal ba'ada hadha khairi min sharri shin bayan zuwan wannan alheri na musulunci da ka zo mana da shi muka marabce shi muka yi imani da aiki akwai sharri da zai biyo bayan wannan alkhairin irin sharrin da muka baro a jahiliya qala na'am annabi ya ce lalle akwai Ƙultu, sai na tambaye annabi in ji huzaifa wahal da zalika shar min khairin yanzu bayan wannan sharrin da zai biyo bayan alherin nan na musulunci akwai wani alherin da zai zo ya kamata ku natsu idan da kuna cikin matsala sai aka tada wani daga cikinku ya zo muku da alkhairi kuka amfana kar ku yi tsammanin wannan alkhairin zai ci gaba ne sharri zai biyo baya kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan sharrin ya zo babban abin da ake son ku da shi shine ku samu nutsuwa. in ba ku nutsu ba to akwai matsala an gano wannan kaga nutsuwa irin na huzaifa daga nan ya gane hikiman ya tsayaye ma annabi irin wannan tambayan mutum mai saiti mai kan gado shine wanda yake kallon zamanin da ya gabata mashi sannan ya kalli lokacin da yake cikin yanzu sannan ya iya hasashen abin da zai zo a gaba kaga huzaifa ya yi wannan duka shin bayan wannan alkhairi da ka zo mana da shi ya manzan Allah kuma akwai wani sharri da yake tafi annabi ya ce kwarai da gaske akwai to bayan wannan sharrin da zai biyo bayan alherin nan akwai wani alherin kuma annabi ya ce kwarai da gaske alheri zai zo wa fihi duhun amma cikin alherin kuma to akwai hayaki an gane yanzu bayan rasuwan annabi sharri ya faru da yawa daga bayan nan kuma a zamanin annabi takaitattun waje ne musulunci yake amma ayo musulunci ya game ko'ina amma wani irin musulunci fihe duhun akwai mai akwai kura akwai hayaki akwai abubuwa iri-iri da suka gurbata musuluncin kuma fihi duhun kultu huzaifa ya ce wa ma duhunuhu metece ko menene wannan hayakin da zai zo ya gurɓata wannan alherin kuma kala sai annabi ya ce yi hadu na ghairi hadi wasu mutane ne za a samu suna barazanan su sun shiryu amma fa ba da shiryan da ni na zo da ita ba suna kyaman shiryata daga cikinsu ne za ka ji masu cewa a tarkata hadisan annaba a zubar da su suna takaman sun shiri amma ba da shiriyan da ni na zo da ita ba mun gano wannan da kyau ku ya hadu na bigairi hadiyi suna shiriwa da wata shiriya da ba tawa ba ta'arif minhum wa tunkir za ka gansu a wani lokaci cikin wasu ayyuka na alkhairai za ga abubuwa nagartattu tare da su a lokaci ɗaya kuma za ka ji kuma za ka ga wasu abubuwa miyagu tare da su kultu huzaifa ya ce fahal ba da zalikal khairu min sharrin to bayan wannan alheri gurɓatacce akwai kuma wani sharri da zai biyo bayan shi ƙalan na'am annabi ya ce ƙwarai da gaske akwai du'atun ala abuwa bi jahannama wasu masu da'awa ne masu cewa aikin alheri suke yi aikin allah shi suka sa ma gaba masu da'awan umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna ka taba su su ce suna yi ne da yaƙini da kyakkyawan ninya amma masu kira ne waɗanda suke tsaye a ƙofan jahannama man ajabahum ilaiha fi fiha duk wanda suka kira kuma ya ansa kiran da suka yi mashi to ba abin da za su yi mai illa dilmi ya shi a jahannama qultu ya rasulullah huzaifa yace ce ya manzan Allah sibhum lana ka siffanta mana waɗannan mutane don mu ji kuma mu san mu kiyaye in sun bayyana a cikinmu mu ɗauta ka tsantsan mu ɗauki izina don gani da su ƙala annabi ya ce hum min jildatina su daga cikinmu suke za su yi da'awun musulunci su yi da'awun imani su yi da'awun kyautatawa in kun ce suna ne su ce su ma ahalus suna ne in ko salafiya ne su ce sun mafi ku salafiyanci ƙaumun min jildatina sannan wai ta kallamuna bi sunnatina kuma za ka ji kullum suna cika bakin ai ma sunna sunna sunna sunna bai ta kallamuna bi alsinatina suna ran bakinmu suna ci mana albasa kultu sai na ce amma ta amuru ne in a adaraka ne zalik to wani umarni kake man idan irin wannan lokaci ya riske ni na ganni tare da irin waɗannan jama'a ɗin yaya zan yi kala annabi ce talzam jama'atar musulmi na wa imamuhu ka lazimci jama'ar musulmi da kuma jagoransu kar ka sake irin waɗannan mutane wanda goguwan iblis ke jan su raba ka daga jama'a an gano wannan kuma kakka sake su sa ka kai malimamin musulmi tawaye a duk inda kake qultu huzaifa yace sai na ce ma annabi fa in lam yakul lahum jama'atun wala imamun in ya zama waɗannan mutane ba su da jama'a kuma ba su da liman fa mutane ne kawai ga sunan kowa ya kama gaban shi babu wani jagora kwaya ɗaya wanda ya haɗe su waje ɗaya ke jagorantarsu to ya zan yi a wannan hali ga ko masu da'awa iri-iri kowa ya zo ya kasa ya tsare yana son ka raka ya je ya kai ka jahannama to ya za ka yi ƙawar siya annabi ya ce fa'ta ziltil kalfiraki kulliha duk irin waɗannan ƙungiyoyi da ake kafawa da 'yan jama'a jama'a da sabbin makarantu da ake ƙirƙira ya ce dukkan nisanci waɗannan ƙungiyoyi kaf walau an adda bi asli sha bi asli shajaratin ko da wanda zai sa ku ka koma can dawa ne a ƙarƙashin bishiya kana addininka da ɗan ka da ɗan nomanka ka koma kai kadai hatta yudrikal maut har mutuwa ta riske ka wa anta ala zalik ka tsaya kan addinin da ka san mana akai kakka ke ka bar shi idan da zan tsaya nan in tambaya shin waɗannan mutane sun bayyana a yanzu ko ba su bayyana ba mutane suna bin su ko ba sa bin su haka ya kamata jama'a su yi a yau mutane sun koma suna wasa da addininsu duk wanda ya kirkiri wani abu sabo a cikin addini mutane sai saraka suna jinjinawa suna jin daɗi sun ɗauka addinin musulunci abin wasa ne wai jama'a sun ɗauka allah maɗaukin sarki ya yi su ne a duniyan nan kowa ya ba abin da zuciyin shi yake so ba abin da allah yake so ba mutane sun gurɓace sun lalace ba abin da suke nema a yau sai suna suna neman shahura suna neman shugabanci suna neman dukiya da dukkan ɗaukakan duniya haka al'umma su koma <coughs> kuma ba abin da ya fadda wannan sai waɗannan abubuwan tarkace na duniya kawai Allah ya kiyaye wani hadisi al-imam al-bukhari da shi a cikin as-sahih a kitabul fitan fitan ne ya same mu kenan annabi ya ce nan gaba za mu zo muna da yawa a duniya amma yawan banza Allah zai jarabce mu da me alwahan aka ce wa wahan ya rasulullah ya ce me hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma me yin mutuwa dama menene duniya san kudi san mata ko ba shi bane san mulki da gogorin tare matsayi Allah ya kiyaye Mala ya ce ila gairi zalika min al ahadith al-kathira da kuma hadisi wanda ba waɗannan ba masu yawa allati ya ƙola hasruha wa sarduha fi hazal makan wanda a cewa sai mun zauna ɗan wannan ɗan lokacin mun tattaro waɗannan hadisai duka mun zo da su to ba zai yiwu ba wannan ƙwaya ɗayan to ya zame mana izina akan abin da za mu karanta a gaba sannan mu shiga ɗan dangane da halin da muke ciki a yau wa kulluha dukkanin hadisan ka lura da su dalatun ala hazal amr azim nuni suke zuwa ga wannan al'amari mai girma alladhi nabbaha alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya fadakar da mutane a kan shi wa hazzara ummatahu min aqibatihi kuma annabi ya tsoratar da al'umman shi daga mugun abin da zai biyo masu baya muddin basu ji maganin shi ba wa arshadahum ila ma ya'simuhum kuma annabi ya nuna ma al'umma abin da zai kare su daga fitinan wannan abin da zai biyo musu baya cikin addinin su min hadhi shururi wal asam na waɗannan laifuffuka da suke haifar da sharrori daga nan kuma safi fitina bitta awudu minha annabi ya nuna ma bayan da zasu su nemi tsari walibti adi anha da kuma yadda zasu nisanci wannan fitina ma sihatul imani billahi ta'ala tare da cewa <clears throat> su marmaza su kudurce imani da Allah nagartaccen imani a cikin zuciyarsu an gano wannan da kyau ku wannan shine abin da annabi ya shirye da mu kenan yanzu annabi ya san da waɗannan fitintunu za su faru ko bai sani ba kuma annabi ya faɗi za su faru ko bai faɗa ba sun faru tukuna ma abin da ya farin tukuna Allah ya kiyaye mala ya ce bada ulfitina yadda fitinan ta samu asali ta faru bada atil fitinatu fi sanata arba'in wa salasina min alhijira ita wannan fitina ta ɗauko sahu ne a sanda hijira ke da talatin da hudu inda ma hawala ba'adul jahalati a tsagami yayin da wasu daga cikin jahilai masu mugun nufi suka yi nufin an ya ala usman bin affan radiyallahu anhu akan sima na usman tawaye abun ba bako ba ne kuma ba sabo ne. wai yanzu a samu wasu tsagera su ce wai za su yi ma malaminsu ko za su yi ma shugabansu ko za su yi ma jagoransu waye. duk annabi ya faɗi irin wannan shi yasa ya ce idan ka samu kanka irin wannan lokaci da za a samu masu da'awa da za su rika tsayawa kofan jihar suna kiran mutane to ka nisance su haka ne ko ba haka bane tsanai da aka ce wani jarumi ne ai yayi tawaye sai ka ce to ai muna da su a zamanin farko an yi masayidina usmana tawaye shin idan wannan tawaye ne ya zama daidai wancan na farko shi ma daidai ne in dai wancan ba daidai ba ne wannan ma ba daidai ba ne kuma jahilci ke sawa kamar yadda mala ya ce wasu daga cikin jahilai 'yan tsagera fa'am saka bihim summa annabahum ala fi'ilihim wa tarakahum usman fa ya samu dama an kama mutanen nan amma ya zauna ya aibata abin da suke ya nuna tir Allah wadare da wannan abin da suke ba daidai ba ne sai kuma ya kyale su an gano wannan da kyau ko ba a rabuwa da ɗan tawaye an gani idan ɗan tawaye ya shiga hannu to ana hukunta shi ne ba a bari shi ma sai na usman kasantuwan saukin shi da kuma tausasawan shi sai ya kyale su to amma fa Allah madaukin sarki akwai abin da ya kaddari zai faru ne yasa har wancan sassaucin yi tasiri na rabuwa da su da usman ya yi. akwai abin da Allah ya kaddara faruwan shi ne. Walakin na lam yasbiru balista ta'addu aksara mala ya ce ai da suka ga an bar su madadin su haƙura su bar muguwar manufar tasu to sai suka koma suka ƙara shiri aksar sama da shirinsu na baya wa kharaju marratan thaniya suka ƙara yunkurin tawaye a karo na biyu fi sanata hamsin wa salasina min alhijra a hijira na da shekara 35 min diyarihim daga garuruwan da suka fito mabambanta ka annahum yuridun alhajja sun fito kai ka ce hajji za su duk waɗannan wasu maganganu ne dunkulallu malam alhamis ya dunkulo mana su amma jama'a ba sauri muke yi ba an gane za mu tsaya mu farfashe su ɗaya bayan ɗaya kamar kan ƙura ne in ana son a yi kankar da shi a yi fitar da darka za a ɗauki kan kura a jefa shi a ciki sai an ne sai an kwankwashe shi da guduma an mai da shi gutsu gutsu gutsu gutsi sai ya saukin wancan aikin ku yanzu za a baka doya sunduminta guda ɗaya da hawa ta da yi laushi za ka yi luka ta a bakinka ka taune ka haɗiye ma idan aka yayyanka ta ɗaya bayan ɗaya aka zuba mata mai da gishiri da yaji yayya kake gani mallam ba sai dai tsokala kau kana tsokale ta kana tamne ta ba to haka za mu zo mu farfashe waɗannan wasu bayanai ne masu tsawo hadda sunayensu da yadda suka yi abubuwan duka za mu zo mu biya mu ji kuma mu sani wannan zai sa 'yan bida'a daga cikin khawarij da shi'a da mutazila idan ka dauri har aka sauke maka wannan karatu na hikiba ko za su sha wahala don gane da kai da kuma sun yi asaran ka kawai ba su iya samun kamu don da abin da su faɗi za ka ce na yi kaza ne an gano wannan da kyau ko wannan abin da kuka faɗi a yi kaza ne kawai ba wani abu ne shirme ne kawai jama'ar annabu kuna fahimta abin da nake fahimtar da ku to kwakwara za mu yi maganan da yawa sun fito sai suka yi dodorido wai su menene aikin hajji za su shi mu don mutumin da ya sa riga ya shigo cikin musulunci zai kwaru musulunci yana fara za mu gane shi domin an taɓa yi a bayan mun sani saboda kana zuwa da irin wannan kawai za mu ce la za ka maimaita aikin kakanninka hmm, za mu gano mutum ma'ala ya ce wa marro alama madinata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka biyo ta madina sun ma hasaro amiral na usman bin affana suna zuwa sai suka kewaye madina suka zagaye gidan gwamnati suka tsare khalifa usman dan affan fi baitihi kaji masu zuwa aikin hajji kenan hatta qataluhu shahidan har suka yi mai kisan gilla ya mutuwan shahada ba da hisari dama arba'ina yoman. bayan kama madina da suka yi suka tsare khalifa a gidan gwamnati na tsohon kwana arba'in wa a khilala min kulli she'in komi suka takura a madina suka hana gaba suka hana baya suka hana aiwatar da komi hatta salati har sallah sai da suka hana fil masjid a masallacin annabi kowa yana gida ba wanda ya iya fitowa lokacin da dokan ta yi sassauci ne bayan sun yi bannan da suka yi shine sai suka rika bari ana fitowa sallah suna yi kaji waɗanda suke neman gyara kenan waɗanda suka ce an yi zalunci kenan su kuma kaji salin irin nasa adalcin kuma jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da wannan wata gaba ce wacce za ta buƙaci matsaya mu faɗaɗa bayanai sosai a ƙarƙashinta domin akwai abun fahimta abin da ya kamata a tsaya a fahimtar da al'umma kuma su al'umma su haƙura su fahimta allah maɗaukin sarki ya taimake mu a cikin wannan sakon da za mu fara fitarwa ƙarƙashin wannan ƙadiyyar da muka karanta a yanzu na da taken kaifa zaharat fitna baina sahaba radiyallahu anhum waya fitina ta bayyana ce a tsakanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sahabban da muke karanta ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisai da suke bayyana nagartansu da kuma nagartan imaninsu ta yaya ne wannan fitina da muke ji da gani a yau aka waye gari fitinan ta haɓaka ta bunƙasa a cikinsu mai haifar da wannan shi za mu tattauna a cikin littafin attabiyin limakhatir taɗabiya alal musulmin a shafi na farko na littafin ya ce wa'alam annal yahuda min a azami a ada'il islami wa ahalihi ya kamata mu tsaya mu fahimci yahudawa suna daga mafi bayyana ƙiyayya da gaba da shirya makirci da cutarwa ga musulunci da kuma musulmin ba yahudi zai cutar da addininka kuma ya cutar da kai ƙalallahu subhanahu anhum allah maɗaukin sarki mana magana a kansu ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan na amanu yahud lallai zaka samu ba waɗanda suka fi bayyana ƙiyayya da gaba ga waɗanda suke imani irin yahudawa daga su walladhina asharaku sai kuma mushrikai an gane duk mutumin da za ga ya kulle wuta na kin musulmi ko akwai jinin yahudanci a cikin ranshi don musulmi bai kin musulmi ko me musulmin nan yi maka ko me saboda akwai abin da ya hada ku da babu irin shi a duniya amma in kaga ya bar wannan ya rufe idin shi allahi a bincika da kyau ba musulmi ba ne sai dai yana amfani da musulunci ne don ya cimma wata manufa ta shi amma ba musulmi ba ne an gano wannan da kyau ko babu musulmin da ke kin musulmi babu shi a duniya in ko ga musulmi na kin musulmi ko to sai dai in ya sauka daga da musulunci ne Yadda ko wani abu yasa ma babu shi za mu zo mu tattauna anan me yasa waɗanda suka zo suka yi tawayen kashe Usman ake ce musu musulmi Za ka zo ka ji me yasa amma a bisa jagorancin wani har suka wancan aikin suka ji ba sa son musulmi ba sa son kaza ba sa son kaza har ɓanna ya biyo baya Allah shi kyauta mala ce wa qad wasafahumullahu subhanahu fi kitabihi bi annahum yaqtuluna al-anbiya kar ku manta waɗannan yahudawa su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki da kanshi ya siffanta su a cikin littafin shi da cewa suke kashe annabawa mutumin da ya ɗaga hannu ya rike makami ya kashe annabi akwai mutumin da zai iya ba zai iya kashewa ba wanda bai kai annabi ba akwai wanda ya kashe annabi kai ne ba zai iya kashe ka ba babu walladina ya'muruna bil qisti minan nasi kuma suke kashe malamai da suke umarni da yin adalci da bauta ma Allah da nisantan sharka suna bin irin waɗannan malamai suna karkashe su yahudu kenan wa annahum samma'una lil kadhibi sannan su waɗannan yahudawan ne Allah maɗaukin sarki ya siffanta su da cewa masu sauraron ƙarya ne duk jita-jita suna sun marabce ta kawai gaskiya ne an gane yan sai ga musulmi duk waɗannan ɗabi'un yana da su duka zai iya cin mutuncin wanda yake umarni bilkisti akwai abin da za a iya yi ma mai da'awa gara ka kashe shi da cin mutunci da zubar mai da mutunci da za ka yi sannan duk wata ƙarya da za ta zo za ga ya marabci ƙaryan nan yadda yake marabtan ƙur'ani ko sama da haka ma zai ce an face mai kuma ya yadda da wanda ya ce kasan baya ƙarya nau ganin banza ce ƙur'ani cewa in ja akun fasikun bi na ba'in wata bayyana sai ma aji alkur'ani sai mu ɗauki wannan statement ɗin na banza da ya fito daga bakin tahilci. haka ke haka musulunci ya ce akwai wani mutum a duniyan nan wanda za mu auna shi da musulunci jama'a aunawan ma laifi ne balanta ka fifita ne kan islam Allah ya kiyaye su dai yahuda wannan kar mu manta su ne wanda Allah ya siffanta mana su cewa a akaluna lisuhuti su gwanayen cin haram ne duk inda haram yake suna nan sun kasa sun tsare sun tare shi har ma za ka ji wasunsa suna cewa in mun halattan mu cin wannan ya halatta a kanuna lissuhuti gwanaye ne wajen iya cin haram ya hudunar riba wa ƙadanuhu anhu su da yahuda wannan su ne waɗanda allah maɗaukin sarki ya siffanta su da handamar riba alhali kuma an hana su su ne wanda Allah ya siffanta su da cewa yanqudunal mawasiq duk alƙawarin da aka yi da su suna warware shi wa yahkumuna bi tawagit sannan ba sa hukunci da maganan Allah sai da dagutu wai abu zai taso ga Qur'ani fa yace ga hadisi yace sai a ce a kira taro ina shi a gabanin komitoci ku zo me kuke gani an gano wannan da ke ku ya suna wannan abin da suke yi hukunci zuwa ga ɗagutu Allah ya kiyaye wa sifuna Allah ta'ala bin naqa'is sannan suna siffanta Allah da dangogin abubuwa na naƙasa wa ƙolo na alallahi al ba wa hum alamu? suna bude baki su ma Allah ƙarya alhali suna sana abin da suke faɗi fa ƙarya ne sun san ƙarya ne masu su faɗa wa gairu zalika mimma huwa mashhurun anhu kai da wasu abubuwa ma wanda shahararre ne daga yahudawa yanzu ko ba mu ce koyi ba sai wannan abin da kaɗe mala ya kawo mana maka ambata yahudawa masharranta ne ko mutanen kirki ne to ku rike wannan sharrin a ranku ku biyo ku zo ku ji irin sharrin da suke ma al'umma wa tarihul yahud mala ya ce kaga tarihin yahudawa muli'a bil mu'amaratin wadda sa'is ciki yake da kama karya da shirya makirce-makirce an gani duk musulmin da ka kama shi da kama karya a wata 'yar dama da ya samu da ƙoƙarin makalkalewa da ƙoƙarin shirya makirce-makirce ga al'umma wallahi akwai jinin ko akwai fahimta ko akwai aƙida ko akwai jagorancin yahudawa da suke ɗaura shi akan wannan abu musulmi baya haka malai ce faƙada aradu radu ƙatlal masiha isa na maryam alaihi salam yahudawa nan ne fa suka yi shirya kiris su kashe annabi isa ɗan maryam an gano wannan malai ce fa shubbi halahum wa rafa'ahu allah Allah sai kamanta fuskan annabi isa ga ɗaya daga cikinsu ko ga ɗaya daga cikin almajiran shi shi kuma allah ya ɗauke annabi isa ƙarshen duniya yana nan zai dawo wa arado katilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama miraran fa'an jahullahu minhum ba ɗaya ba ba biyu ba sun yi nufin su kashe manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan da Allah ya rika tsirar da shi ba wa aradu an yuqa'ul fitna bainas sahaba fasalamahumullah tun a zamanin annabi yahudu suka yi nufin su da fitina mai ƙarfi a tsakanin sahun sahabban annabi in ba dan Allah da ya kiyaye su ba da tun annabi na raye Allah kaɗai ya san fitinan da za ta tashi za ka rika mamaki don malaminku ya mutu wasu an tada fitina a cikinku kuma sun zama injiniyoyinta an gano wannan in ba ga karanta wannan ne sai ke mamaki in ba ka san wannan ba sai a yaudare ka za ka zo ka ji wai masu san fitinan nan ta tabbata wai mai suke nema an gano wannan da kyau ku domin mutanen da suka iya kashe jagora irin wannan kuna tsammanin waɗanda aka ga suna da haske za a bar su hasi yunkura su zama irin shi to sun yi ba yi ba kenan aikinsu ya zama aikin banza kenan an fahimci wannan da kyau ku in suka lura suwa ne ne idan aka bar su mai yiwa za su yayyafa ma aikin wani da ake ƙi har aka kashe shi za su yayyafa ma wannan aikin ruwan ya tashi ya yunkura ya zama hamshakin aiki za su yi ƙoƙari duk da za su yi sai haifar da dasisa har sai sun farraga kanku sai sun haifar muku da fitina ƙarshe wanda ake tsanan shi ma kashe shi za su yi an gano wannan da kyau ku wannan shine aikin yahudawa ko ba su bari ba domin idan suka bari a to wani dama da suka kashe to kuma ana sa ran ga wani yayin ƙuro zai zama irin shi to kenan an yi gyara baya kenan an yi baya ba zuni kenan za su haifar da fitina fitina wanda tafi wanda ake ciki a yanzu ku dai jira tana nan za ta tashi sau haka abin yake gaskiya ne Allah ya kiyaye wa awwalu fitnatin farraqat bainal muslimina kanat fitnat bun saba al yahudi mala yace farkon fitina wacce ta fara raba musulmi musulmi suka ƙi junansu musulmi so koma suna ma junansu sharri musulmi so koma har suka rika zubar da jinin yan uwansu ita ce fitinan ibn saba al-yahudi yanzu kowa anan ya haddace sunan wannan takadarin sunan shi abdullahi dan saba al-yahudi sunan shi abdullahi dan saba al-yahudi da shi da almajiran shi da za mu zo mu tattauna bayani a kansu kowa sai ya haddace su shi ne fitinan shi ta fara raba kan musulmi musulmi suka rika jin ba su san 'yan uwansu wastamarra kaiduhum tiwalar tarih haka kaidin waɗannan mutane 'yan saba'iyya ya eh, ta tafiya tsawon zamani mai adadin ɗaruruwan shekaru wanda za mu zo mu bayyana muku a karatu a gaba kaɗan fa'asaru fitinan haka suka tada fitina suka rurata wa askatu duwalan haka suka bi daula bayan daula na musulunci suna karerayata ta hatta ta makkano a heran miniktisabi a musulmina ha ƙarshe abin da yake manufansu shine kadarori da dukiyoyi na musulmi da suka mallaka suka ba suka mamaye wannan shine in ka ganta da fitina ko akwai wata kaddara ko akwai wani gari ko akwai wani fili ko akwai wani gini ko akwai wata dukiya da ake so a mamaye ta ne shine abin da suka yi mala yace akhiran min iktisabi aradil muslimina sai suka mallake garuruwan musulmi da abubuwan da musulmin suka mallaka wannan shine babban manufansu kuma duk inda fitina irin wannan da take da alaka da addini aka tayar da ita to wannan shine manufa ta ƙarshe ila ana tsammanin wani da su wani ba fa za su bar mu mu cimma manufofinmu ba to ya zama wajibi gare mu mu san abin da za mu masu shiri wannan shine kawai an gane wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wa maqami al-yahudi laysa laha haddun gurace-guracen yahudawa da suke son su cimma mugun nufinsu a kan al'umman musulmi bai da iyaka fahim layu ƙimuna wazinan li'ahadin wala mithaq wai duk zaman tattauna da kuka yi da su aka ce an yi alkawari ko an zauna an yi sulhu ko an zauna an kwakwafe ko indi akwai masu jinin yahudawa da kun yi banza ba sa girmama kowane irin zaman sulhu da alkawari da aka kulla duk yanda aka yi aka tabbatar da shi ba su yan mintoci za su sa gudu masu rushe shi tunan ɗabi'an yahudi ne an gano wannan da kyau kuma wannan ne allah maɗaukin zarke ya mun fasan wannan tuni shi sa ba wanda zai da mu kana ce mana ai ya kamata a kaza za mu kalle ka ne don mun san ƙarya ne sau da ayyuka da kamanceci na na yahudanci ya bayyana a fage iri-iri kuma ne faka ce wanda sai dai kawai Allah ya kiyaye wanda yake a kanta kar ya faɗo ma al'umman musulmi in har ya samu daman afko masu to sun shiga uku kuwa Allah ya kiyaye malai ce faƙar ƙalallahu ta'ala anhum hakika Allah maɗaukin sarki ya magana dangane da su innahum ya ƙoluna su fa waɗannan yahudawa ne ke cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun ko mun ci kudin musulmi mun ci banza su wannan aƙidan ce fa ga mutum wai yana cewa da shi musulmi ne kaje yana magana yanda ka san sahabi amma idan aka aje kudin marayu ya cinye in aka aje kudin wakafi ya wawure in aka aje kudin kaza ya danne in ka taba shi ya ce ai mun wahala ne kuma don ma mun halatta ma kan wannan ba wata matsala ba ne laisa alaina fil ummiyina sabil ai don mun ci dukiyan musulmi larabawa su ne ummiyai wani laifi muka yi ba halal ne wa ta'ala haka Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan su yahudawa duk sanda kuka yi alkawari da su koya alkawarin yake na badahu fariqun minhum wasu daga cikin su tattara wannan alƙawarin suke su watsi da shi bayan bayan su ba su bi za kuma su ci mutuncin ku ba za su yi amfani da wannan alƙawarin da duk kowaye ya zo kuwa wannan ɗabi'a ne ta yahudu har karka cewa ana ganin kima da darajan wane ku in wanan nan ba zai rawa da bazan su ba ƙarya yake yi sai dai su ya bi su ba dai su su bi shi ba kuma duk imanin shi duk ƙoƙarin shi kowaye Allah ya kyauta wa kala ce alladina a hatta minhu su fa waɗannan yahudawa ne da kuka dinga yin alkawari da su sun mayan ƙodona a bayan alkawarin sai su biyo baya su warware shi ɗaya bayan ɗaya fi kulli marra ko so ɗari kuka ƙulla shi hum la yattaqun saboda ba su da tsoron Allah kwata kwata ba su da tsoron Allah da su da waɗanda ke da jini irin nasu ga abin da kuka yi amma an jima in sun je ba da labari sai su ba da wani kishiyin shi in ka ji zai ka ce anya to su sun fi son su ji kunyan lahira sama da kunyan duniya shi yasa sai su ce in dai da su wane ne ba za mu ƙara zama ba har abada me yasa saboda in an zauna za su ji kunya yasa Allah ce ba su da tsoron Allah ya tabadara ila azhani fi'atin minal muslimina tasa'ulun hamun akwai abin da yake sauri ya ɗarsa su a cikin zuciyar musulmi kuma abu ne mai matukan muhimmanci. kaifa idan waqa'a tafarruk wal khilaf baina sahaba radiyallahu anhu wai yaya ne duk da darajojin sahabbai da ake ta nannaga bayanai cikin Kur'ani da hadisi aka samu irin wannan rabuwa da saɓani a tsakaninsu wahum ahalul fadli tare da cewa su sahabban nan su ne jama'an nan da Allah ya bayyana falalansu walitti ba lidinin la kuma jajirtattun nan mabiya addinin Allah sau da kafa kuma wai irin wannan matsaloli ya faru a cikinsu ya kamata a wannan tambayan ku awwalu man al fitna bainal muslimin wanda za mu fara tattaunawa dan ya zama ansa ne ga abin da tambayan zai iya ɗarsasowa a cikin mutane shine mu ce farkon wanda ya fara tada fitina a tsakanin musulmi shi za mu fara tattauna magana akan shi shi ne mala ya ce la'allal aishu haniya allazi sada mujtama'is sahaba radiyallahu anhu shi wanda ya tada wannan fitina cikin mutane ya samu rayuwa na tsatsiya wanda ke sahabbai ke rayuwa a cikinta kuma suke gudanar da jagoranci hankali kwance an gano wannan san da jama'a suka samu kansa a wani yanayi da sun natsa sun amince da junansu ko to shi wanda yake ya tada fitina a cikinsu to irin wannan lokacin yake nema domin in yazo ya same su suna cikin tashin hankali suna cikin kuncin rayuwa ta bagamniya ai ba zai samu natsuwan da zai iya shiga cikin sa ballanta na haifar masa da fitina har sai sun samu al'aishu hane rayuwa da dadda allazi sada majtama'i sahaba wanda shi ke jagorancin zamantakewar sahabbai suna cikin natsuwa hankalin su kance wa kasatul futuhatul mubaraka kuma sahabbai a wannan lokaci sun yawaita cin garuruwa da yaƙi kuma Allah ya maɗaukin sarkin ƙasa albarka a cikin wannan gwagwarmaya da suke walintisaratin azima ala a illahi kuma suka rika samun cin nasara mai yawan gaske akan makiyan Allah na kusa da na nesa na bayyane da na ɓoye abinda sahabbai suke cikin shi kenan hankalinsu kwance iftida'an bi tsardil yahudi min madinati fara lissafi tun daga lokacin da sabe suka samu daman koran yahudawa a madina thumma min jazirati sannan suka samu zarafi da sararin koran dukkanin yahudawa daga tsibirin larabawa wata bi'ahu bi fataratin taqawid arshal faris daga nan sai suka biyo bayan koran waɗancan yahudu da karya karagan mulkin farisawa wadda dukhulu jama'atin jadida fi dinil islam a lokacin aka rika samun sabbin musulunta suna ta kwararowa cikin musulunci kaji inda aka samu matsala an gano wannan waɗannan sahabban duk ayyukan alheri suke ta yi shekara aru-aru su suka sha wahalan kafa harkansu da da'awunsa tsab ana nan da aka samu al'aishul hane rayuwa da ɗaɗɗa sai aka samu jama'a da yawa sun shigo musulunci wal'aishi ma'al musulmi na suka zo za su rayu tare da musulmi wahum ahalu fikar wa arafun sadika su waɗannan da suka shigo addinin nan suna da wasu tunani nasu na tuntuni da damuwa a cikin zuciyarsu tasu ta tuntuni. lam uha min azhanihim ba su kwaɓe shi daga cikin tunaninsu ba aujada turbatan ba da bazar shika da suka shigo sai suka samu ƙasa huɗaɗɗiya wanda za su iya dasa irinsu na raba kan al'umma walfurka da samar da saɓani fi sufufil ummatul muslima a cikin sahun musulmi yanzu waɗanda suke cikin musulunci ne suke wancan aiki na jihadi da tsabtace kasan musulunci su ne suka wannan tabargazan a suka yi ba bakin ido ba ka je ka binciki duk wata harka da ake da ru'ani a cikin ta a yau bakin da suka shigo ta ne suka haifar da shi kuma su suna da wani tunanin abin da suke son su samu ko su cimma dama shi ya kawo su wajen an gano wannan da kyau ko da suka samu jagoranci galala to kawai shine sai suka samu suka dasa abubuwan da suka dasa a zamanin usman suka samu wannan damar saboda usman mutum ne mai taushin hali duk abin da suka daga an ba kama masu laifi sai masu wa'azi ce tafi bukadar a zamanin sayyidina abubakar haka zai yiwu a zamanin sayyidina umar haka zai yiwu zamanin sayyidina ali haka zai yiwu shi sa mala a baya ce kai dai allah ya kaddara faruwa haka kawai sun shigo musuluncin amma suna da wata manufa mummuna a ransu shi sa cikin harkan jagoranci na addini ko duk wanda ya shigo ku daga baya ko ba ku ba shi jagoranci kowane iri kun ji ɗaya na biyu wanda kuke tare da shi idan kuka ga ya nuna yana son jagoranci ba a bashi mun karanta da ku da ya ce duk mutumin da ya gurin wannan jagorancin ba za mu bashi ba ko ya roka mun karanta da ku nan, ulaiha al-asadi kowa ya san jarantan shi aiko amma me aka ce a nemi shawarar shi amma jagoranci fa ka a bashi an fahimci wannan da kyau ku na rantse maku da Allah abinda ke damun mu a makarantar mu shine wannan matsalan ne ba wani abu ita ce kawai ita ce ba wani abu bai ita ce to amma kashi 99 kuma jahilai ne a wajen ba su san wannan ba kwata-kwata waɗanda suka sani su kuma idansu ya rufe da son kuɗi ba su gani ba ba idansu ba zai bude ba ko sai sun gama bannan da za su yi duka sannan za su farga a makare ba wani dalilin da ya wuce wannan shine kaɗai kuma ƙariya muke ma'alla idan wasu sun yi ba daidai ba mu zo mu wa'azi ma faɗa in namu ne kuma mu rarraba don me ba za mu faɗi don ƴan baya su cikin taitayinsu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan fitinan ne wasu ne suka zo harkan neman kuɗi wajen suka haɗu da wawaye waɗanda su ba san amfanin wahalan da aka yi a baya ba kuma ba su da tunanin me za a cimma a gaba suka sakan masu damar suka yi ɓannan da suka yi kawo kuma ci gaba take don ba tsayawa ta yi an fahimci wannan da kyau ku za ku zo za ku ji abin da ya faru da sabai zamanin usman da allah mai hankali ya rika sa ma'aunin au yana aunawa ya gani an fahimci wannan yanzu wannan abubuwan fa mu mun san wannan tintini ina ganin tun malam albani yana da rai ai mun sauke littafin al'awasim ai haka ba waɗannan maganganu a ciki ba su kenan a lokacin ne ne koyi karatun littafin na iya kuma nike karantarwa ya kawata ce na san shi tintini ne sannan na zo muka yi shi yasa duk waɗannan abubuwan ba abin da ban ƙoƙarin an karar da jagororin ba ma a lokacin sai aka ce masu ai ni ke juya su ba su da katabis remote control ɗinsu yana hannuna ne da wannan makamin aka yi amfanin raba mu waɗancan suna dafa su to yanzu jiyan da suka zubar masu da mutunci a ko'ina kuma kaga mutum ya tafiya a ɗauka ana kallon shi da girma nan ko kaman kai ne ka sa kaya amma kuma ka ya yage daga baya misali a ce sarki ne zo ran gadi amma wandon shi ya yage uwawun a waje yake nan kuma ga alkyabba da kowa da kuma yana tafiya an yi baya ba zani kenan akwai daraja A wanda ke faruwa kenan wannan abin kuma dole ma'an karar da al'umma don su tuba su bari Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu